Rundunar sojin ta ce ta gano gawar janar ɗin ne a wata rijiya a ƙauyen Gushwet da ke ƙaramar hukumar Jos ta kudu a nan jihar Plateau. Gano gawar janar alkali ya biyo bayan binciken of da sojojin suka fara daga wani tafki a yankin Duradu bayan an sanya kwamiti don gudanar da binciken janar ɗin da ya ɓace a kan hanyarsa ta zuwa Bauchi daga Abuja a ranar uku ga watan Satumban wannan shekara. Garisin kwamanda na runduna ta uku da ke nan Jos Brigadier Janar Umar Muhammad ya ce tun farko an ba su umarni ne su gano motar janar alkali su kuma nemo janar ɗin ko a mace ko a raye su kuma gano waɗanda suka aikata laifin don hukunta su. Birgediya Janar Umar Muhammad wanda ya bayyana gamsuwa da nasarar da suka samu ya ce ɗaya daga cikin waɗanda suka kama da ya ƙware wajen haƙar gawa da wasu mutanen da suka kama su ne suka kai su inda suka sami gawar Janar Idris Alkali. He was actually relocated into an abandoned well. Ya ce tun farko an binne gawar Janar Alkali ne a wani kabari mara zurfi kafin aka sake canza masa wuri zuwa wata rijiya da ba a amfani da ita. We came here this morning, we drained the water and we have able the remains of Ya ce mun zo da safiyar yau muka kuma janye ruwan rijiyar kafin muka tsamo gawar janar alkali. Brigadier Janar Muhammad ya ce za su ci gaba da bincike har sai sun gano komai game da yadda lamarin ya auku. Ya ce abin da ya rage shi ne duk waɗanda ke da hannu a wannan aika-aikan ina tabbatar muku ko shi wane ne komai matsayinsa sai an hukunta shi. A gefe guda kuwa na nemi jin ta bakin lauyan da ke kare al'ummar da ake zaton lamarin ya auku a yankin su ne barista Godfrey Matthew wanda ya shaida mun cewa suna buƙatar hukumar 'yan sanda ne ta gudanar da binciken kamar yadda dokar ƙasa ta ayyana. a ainihin doka inda sojoji suna yi wannan abubuwa bai kamata ba. Muna kara insistin da cewa su yi wannan binciken nan su gama polisawa ko kuma su haɗa musu da polisawa. Kauyukan da an sa an sami kabari da inda an sami rijiya duka wayan kauyukan mutane ba su iya zama. Suna tsoro because ana ataki nasu da kuma sojoji sun ga sojoji suna guduwa wurin. To abin mamaki ne kuma da abin shakka ne a zuwa ce da cewa sojoji sun samu wannan. Wani abin da jama'a su sani kuma da cewa da cewa wannan gawan That's it, that's confirmed. da cewa wai wannan gawan shi marigayi janar alkali ba in an samu irin wannan abu? a dokan they have to come with an expert wato gwani kenan a yi bincike a san ainihin jikin shi marigayi alkali ne asibiti za ta gaya da cewa eh shi ne jinin shi ne menene na shi duka kafin a je court a je a samu da cewa an samu shi ne na abin an samu an tabbata shi ne wani abu ne kuma a doka a san da cewa mutanen garin ne sun kashe ko wani daban ne ba mu a supporting illegality ko ne kashe wani a Najeriya ko a Plateau gwamnatin Najeriya ta duba wannan abin da ke muna abokan su gwamnati ta duba su haɗa mu da polisawa a kawo if possible ma private investigators if possible even international investigators su su haɗa musu yi wannan abin amma wanda su kaɗin suke ta yi nan gaskiya ba zai taimaka ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. kun ji gangan soja soja ba baku na gode kai ba baku iyalan gwamna na gwamna ga rawa ga yaƙi soja birgiman hanka ka kowa ga bakin ku zai ga farin Dankalin maza ya tashi, zuciyar maza ta ɓaci ga zuciyar maza ta yi gashi, a ban ruwa a koma yaƙi. Gobe lani bakin bandun wajen da ba a ce musu Allah sosai su bindige ka su barka. Masu cin mutum hannaman ai har ƙashe shi sai sun taune. Allah ba maza kuma sa'a.